الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيتشي قبل كراتين عقيدة الرازيين عقيدة الإمام أبو حاتم الرازي عند الإمام أبو زرعة الرازي الحنظلي سكوب يوم جان غفرة gan wa azabul qabr ko ga wa azabul qabri haqqun ina aqidan ahlus sunna yanzu la iman jiga azaban kabari gaskiya wa munkarun wa nakirun haqqun munkar bi nakiri gaskiya wal kiramul katibuna haqqun al kiramul katibuna jimai gaskiya ko malaika ne je kai ne zai luna? wal ba'su min ba al mauti haqqun amma laza na kin zuma ya jeliyo mun gaskiya wa ƙala abu hatim ta abu zura magan wa alul kaba'iri fi mashi'ati lahi azza wa jal zai je lotun kaba'iri na adan mashi'a eh, ceco ma'ana adan bambayin ceco wa ba su ku jin a ba su ku fabi ayi wala nukaffiru ahlil qiblati bi zunubihi zai shi musulmi ce je wa alkibla ce ji sallah nan yayya kafire bu zunubi na ji na ba wannan kilu sara'irahum ilallahi azza wa jal yana ma agajin su so ci ne guya da ba su ko ma'ana su kwa su kwa ji hukunci tin wance wo wani qimu fardul jihad yimaji jihad wal hajj ganda hajji ma'a immatin muslimin fa'anda da ce musulmi fi kulli daharin wa zaman lokacin dombe da zamanin dombe wala nara al-khuruj aimma madamina aqida ibwa ga yazo tira ga wada ko bisha wala al-qital fi fitna ya mun ga tira ga da ko da fitina ma wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu amrana mai shi yi mai lami tuza na ce ci ga Allah ya dusciya yinan wala nan za'u yadan min ta'a imaye wagwa daga yami latuwa ina na ya ga yabo ne da sha zunubin da ci jani nan igagwawa biyu completely a da guwa a'a wa annal jihada ma din jihadi ma dabo mun da ba نبيه محمد صلى الله محمد صلى sallallahu عليه وسلم الى قيام tun kaku na sokoto annabi mu ne sa sallam tun da funa ji tashin kiyama ne ma ulil amri min a a'immatil musulmi fa bi bishi min ga shi musulmi la tubdiluhu shay'un yanda cha yiwa wal hajj kazalika a cin agacin a aje a cin agamu wa daf'i sadaqati wa mala sadaqa joya min as-sawa'ili ko ya dukiya shi ila ulil amri da bai da ci min a immatil musulminar da shi musulmi jo wani tabi sunnata wal jama'a ya lamitu sunna biya jama'a wani tani ba shuzuza yi mai iya da shuzuzi ke shuzuzo ya zuwa ne ya zo gangane ga alle jima'u banan yi shuzuzo wal furka yi mai lafiya da yin ga kire wal khilaf da yin ga kakayi wannan su mu'minuna wa qala al abu zura a ranga al-imam abu hatimi a gan wannan su mu'minu na fi ahkamihi za an yi mu'mini ayi ya e bayan hukunci a shigo wa mawari fihim gan bi ya buwa shi wala yudra ma hum inda Allah a maɓiye yi hali za an shi ya e ba su kona faman kala za na ga inna mu'minun haqqan za na ga mu'minu yau da gaskiya wa mubtani dan bidiyo wa man kala za na ga gan huwa mu'minun inda Allah mu mu'minu yi ba su kogo fa huwa min al-kadibina min gama na zuci gudan wa man qala zana magaga inni mu'minun billahi fa huwa musibun zana ga mu yayi manjiyo su kuna zana yi daidai gujabo man ga wa azabul qabri haqqun ina aqidan ahlus sunnati wal jama'a ju azaba kabari ni gaskiya ibn tayyib ya annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya fa yawma taqumu sa'a arikilu ala fir'auna ashadda al'azab a ina nga lalutu la yukuluzu ifo na maji tashin kiyama na ga to zai ji mi to fir'auna na ya gajin ala da ga da azaba na jiki na da tsanani na azaba na tana wali an na yurod na ala gudan washi an na sai kabaro zai qannakum min al'azabil adna duna al'azabil akbar ya la da gwalo mi azaba cikin yi kami azaba wuce konin azabul na ya kabaro wa mana radu an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati amma an ga fanke fi fahimta shi lugwanin wale rayuwa ya pipici rayuwa pipici ba abun noma an man da cijin fasara gan wuyi azabayan kabari mun gane annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ista'izu billahi min azabil qabr e ba tsari da su koyi daga azabin kabaro annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ya gaji ta ya gaje ba du'a ga Allah mai ni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal da buga azaba kabari gaskiya a giza kabarin man rabuka zai ce cewa man nabiyuka zai ma wa majinuka kiya jiniyan wayo يثبت الله amanu bil qawli sabiti fil hayati ad-dunya wa munkarun wa nakirun hakun munkar be nakiri gaskiya munkar be nakiri malaika ba na ba za ka baro a mun ga man rabu ka zai ce ce wayo man na biyu ka zai anabi ya wayo ma jinu ka ki ajini ne wayo ya zaka ibe imani wuce musulmi wangi ngai je da ga rabbi allah anabi ga anabi muhammadu ajini ga musulunci wọ́n le za tí ta sai de mawo daga ẹ̀yìn janno amma za àzànà ga munafiki kuji imaniya kowai dai shakka da gumbonin ma ga ha ha la'adiri mutiyani samitu na sai kulu na shay'an fakultu mu dai wani zaje ga ganin to mu gaman Allah kiyaye musu kwazo bai ge su kowa yi wal kiramul katibuna haqqun al kiramul katibun ai gaskiya malaika ne je jiki nan ne je kato ya tuna ji ya eh za wani wa inna alaikum hafizin kiraman katibin ya alamuna ma taf'alun a na shi jina ma kaulin min qawlin illa a raqibun atid ade gane zai gaci yana illa facin rakibi atid eh, lau dikiyo eh, lau ka ikra kitabaka kafa bi nafsika liyawma hasiba wuce wale ko gawal ba su min ba dil mauti amma laza ja na kin zuma ya jelo hakkun gaskiyo yo min a khalaqa nakum na kin gaba bai jani ta yau wa fiha nu'idukum kin gaba mai ya laje badalo wa min ha nukhrijukum da kin gaba mai ya ke yau yo taratan ukura ko al ba'th ba'da al mauti wi kiyo gaskiya Allah Allah subhanahu wa ta'ala ke gadan alkur'anu a gaza yi nakin fa'ali kiyani al kafir ya sai ga man ba sana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al a ga man ba sana zinaiki min na ba nan ba ne shi na bo qalu aga hadha ma wa'ada ar-rahman nan ne alkawali ya ce ci wa sadaqa al-mursalun tuce ma gaskiya ta ko mun gane Allah subhanahu wa ta'ala ngayi nakin ya alkiyami ko summa ila rabbikum tuhsharun e ba ce ce ga a ne kilo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sajjin bayani shi ya ci, Allah za na kin falikiya min na sai gaskiya ko mun gane وقال الإمام أبو زرعة الرازي الإمام أبو حاتم الرازي wato abu zura abu hatim alibin madini wajen gani ko imam Muhammadu bin hanbali shubatu bin hajjaj bata zanneji muhammad ibn wara zane bata da mini yake shigo zane bata da mini man wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko yake bo ya ilimiyan hadisi ko mun gani wa a ga wa wato abu zuratar razu bi abu hatimin razu na Allah wasu suna da levu na zamani bi dambo na ajin agawa gaiwa gawa ɓyalu suna kiyar rayu ya zaga bai daga rayo wacce gugan kiwa ga ya tiya abu zura bi alimamu abu hatimin razi e, aga ga zamuci ga mu yabo abu zura ta razi mu yabo abu hatimin razi e gwada za kirki a ki da mu ja magwa sun bawa annabi sa sallam to gale za yi ga ci ko ga halu sunna dana e ya ba kibo zai shi sabidi ya kata na alimamu abu zura ta razi da alimamu abu hatimin razi alwa agwa a sai jikiyo a sai ji rududu ya ci fe lu aga ya to laji to lozu e bugo en bidiya shi na abu alu suna yi mawasar kola ji ganewa kem ne zaga da daga bagdado wati gun ga wuci gan ya bo imam mahmud ibn hanbali wa daga alu sunna dana e zama gabe daga bagdado wuci mafi ne imam mahmud ibn ambali fo lokacin daga zanan dan bidiyo zamaniyar ah, al'imam abu ah, ah, muhammad al-bahari zamani al'imamul barbahari a gai bai daga bagadado ko iraki wuce na abu muhammadu barbahari wadan bidiyo da ba bo zai lagwa su sunna musamman yi zamani wuce na jiki yau a gano wani ku yau ko wagale zai bi tun daga ekwai hijazo wuce wa imam malik yadda ibn al-majishoni dogaza nan alusun Wa wagali zai bi tun daga sha mu zamani wuce wuce ya buwa limamu lauza wuce bara mu da gafara da yarda su kai wale wuce gaza kirki wuce gaza na alusun mu yawa wuce gole wuce ga man fi shi, wuce wa ni man ji fi wani amma man kici lagwa su suna musamman ni wuce lugwayen bidiya shi da gara sa'an ku yau ko waga yin wali ta asin ya akida ji wa fili kiyo wa fili yiri na jiye fibo ko mun gane ga wa qala al-imam abu zura ar-razi to al abu hatimi, ga wa alul kabari fi mashi'ati llahi azza wa jalla zai lotu kabari da dan shi ya ce ce inna allaha la gafiru an shiraka bihi wa gafiru ma duna zalika liman yasha' sai ce fa da zai ngai lafu bacina amma ga gaji zunubin da ci na to shirka nan nga ba su ko fa da yi ba ya wuni ala la tushriku billahi shi'a wala tasriku wala taznu yajin bayani ga ala fa ya ci bacha ya ma yiya ya ma ji shirka ya ma da ya ko wala ta tuyu ta ni taftaru na bai na dik marjilukum ya ma bai ga mane iboro ya bi ganin bazumenya anabi ga to zanin ga cin ga jinan fawo ba fi duniya a cikin hajji jona fawa faru tun lau faru ga dauna wa mana asaba min zalika shi da na magayin da timinin na jojina fa satara Allah sako ta asiri uso na fa amu ila la lamaru da ba ko insha a ga ba ko azaba wujun azaba wa insha a ga ba ko ma gafara lahum fa bi ngole na tsi ban da shirka ko jiganya ko ngole ebon zan ebe ne za nwa ci wuza ko wa mini wu ko da dan ya ci ku da dili watu ku da su gama nan ngo le tun jimi na shiga inda bai ni bu amma wa la ba hukunci ani gaza na dana ya hmm, ko wa ko wa hmm? lu da wa ci ya an kan ga dana wa da ci ya banu ibe tauhidi hmm amma ngo le zai na lu unda kwa soko wa ba soko fa biyu wọn bá sọ kó mo ju àzába mo ga túbọ̀ àwọn ọ̀tọ́ jí máa ní ẹ̀gán ánú ilẹ̀lẹ̀bí na taabu àṣọ bẹ́ẹ̀ nù láìka túbọ̀ àléhìn kó ilẹ̀lẹ̀bí ìfúnfà àlẹ́fà àtàdá kọ́ nìkan ilá wọn tábà àlùkáwọn amma ga ji zunubin da ci shi na ji shirka nan wuce matsu wuce maji tuba wanda karkashin ba shi wa ba su ku fadi wa ba su ku jin azaba ko mun gane amma ya ga su tin shirka wuce ko kafircin wuce ko wuce maji tuba su kwa fadi wa ko mun gane ga wallahi nukaffir alal qiblati bi dhunubihim ya yi alul qiblati muslimin da jeji sallah ya shawal qibla ne ya ya kafire ba zunubi na ji na ba wala kilu sara'irakum ila Allah azza wa jal ina aga jin so igu ya yi da ba su ku aya ga alul qiblati so ne is that yi sunnu you sunna pata they are part of what they are part of alul qibla ko mun gani sabago alul kiblaci a jikiyo ko zanayi maturidiya zanayi ash'ariyu zanayi sufi zanayi kazan alul suna yi gaza ne kpata a kafira a'a kana na biga alubun gaga 73 nan in hmm? ga ga kpata yi kafira ne gan bata fi nan bata fi nan wuce masu kun to sun tata almashiya ce nga ba su kun fa be zanu ce ba su kun jikiyo inji zanu ce azaba ko magaza jin azaba mu bai beta ido ma jikiyo ma da ciya ko mun gane eh ga soja bata ya e kafi police bata ya e kafi lawyer bata ya e kafi ne gandaji luwa ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga man qala li akhi ya kafir zani ga yaji ga kafiri nan faqad ba biya ahaduhum an gole kafir tun tun da ba zai ni ni abu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ma nke nan no abu kala na ke musulmi na shin bele wala wai wala wai kafire bono ga zai kafire yaji ga jalalli ga zai kafiri ga ba ga fara yawa ga kafiri wagu gabe yi miwi waga zai kafiri wagu gabe juji waga kafiri ko gan zan do ajugu wa ma de kun zan do ja waga zai kafiri na waga da wa lu aljanna waga kafiri bi ma na wa wa lu na wa tiya waga zai kafiri bi ma wọn zan do ti ta gufu alkiyamiya wole hukunci na ji mun hukunci tinanja ونقيم máa yín mẹtìrì mùsùlùmí yìí المسلمين يمجي hajj jihadi to hajji ko babu da shi musulmi shi fi kule dari wa zamani zamanin dundu no le jihadi zumai da shi bai jin al-imamu junnatu yuqatalu min wara'i amma ga ga da shi ba nan a ga a'immatul muslimin wanda limai masallaci fuye ya jinu fi are ina ya jinu ran da a'immatul muslimi ne nan ya doshi ciye musulmi shi bainin ibi ce musulmi ji yake wuce ko laji ganewa kun ji ga ne ji ne kiyo ga gaskiya ke wato mala abdulaziz wa gayi imamu hmm. ba ba shi ba shi ba ba shi ba shi ba ko to a ji masu kun fa bai da ci yake ji zamanin dundu a daga ya bane ga ci za didi ko ya bane fige ko ya bane guza ko ya bane tibi na ko ya bane jizalunci na it mean kiyo eh ya ga to shikenan inga ga ga da aji zan do alamin tulo aja inga ga ga aji da aji zan do alamin tuwa inga ga ga a a al sunne je jan mun dai ga ji foro be didi wa alamin tuwa didi ba magaji foro biya tun kirki sun a jiki wa alamitu ebola ta tali maklukin fi ma su yaci alhaliko wala nara alkhuruji ala al-a'immati wa madamina akida ya sunna ya zagan wa ya gan wa gun do cija wala al-qital fi al-fitna ma gun da fitina ma barufu wa yufu ba so yi hmm ko ya sun wa kabilanci wani ba ta al-qital fi al-fitnati ji nan ko zan wace ga tsaya ta ce musulmi jone dai musulmi a fiye zundoji nan ne ji daidai wannan su na uwa ti'u ya shi tuba yi magami tu liman wallahu amurna ya zaga shi jayi nan wala nan zau yadda min ta'atin ima jingwawa ya cinye mila tuba yusma uwa a fi kiwe shi tuba mai lametu bayan ta mara alaikum abudun habashi kawun gayi wuji ne habasha shi nan gayi bishiyan yayiho annabi sallallahu alaihi wa sallam zai shi tuba milami jikiyo milami tu ta zane gayi edo shi ci nan ya tu ya zaga ya yi alawan abagwa ko ya zaga zawa alawan waga ko ya zaga umar awa alawan ko ga umar ani alawan ya tun na na gada ji tun na lobe a protect da sauransu ne ebe shi ciwon ga izanin a juna wa shi ga gaskiya so a mini a foma soja ne bugu a gaji kiyo a gaji bodo a teji checking point jo dan na jiki a yan diriya jihad command yan a ji jihad ya be shaya izini wucin ngo ji ko so yan na ji bene tun na ji lo ga jiki mo ga da juno gangani biyu yi wa annal jihada ma bin mundu ba sallahu nabi wa jihadi ma da tun kafin da su kutu annabi sa san da mutum ila qiyamu sabi kuna tashin kiyama kana nashi kiyama ne ma ulil amru fa bil shi mi ay mati ne min da ce muslimi jo la yubtiluhu shay'u yanno ta anyiwa wal hajj kazalika a cin aga maji ibn annabi ga la tazalu ta'ifatu min matu ta ibn al haqi la yadru man khalafahum wala man khazalahum hatta yati amru allahi wa hum kazalika ngo diga na ko na mu ga ja da da ban wata lawa kan dole kun ga sai kun ka zamani annabi a da lokacin da bana kuna da lokacin na jikin aji mbona sai ka kuna mu ta zuga benin ko diga na ko wa tasfi fati wa molas zakajowa mina sawa imi ya dukiya ji laulil amri da bai doshi mina imatil musulmi na mina ya doshi ya musulmi jo ngo dogo na ne bitu masu lemin nan ngan mini eh, bana wata wid lawana uncha sallan lawana ga adikiyo aji zakako ibn zakanci to khazu min agni ayhim wa turaddu ila ayhim aga gobe zai dai dukiya ne amma ga gaya talakaji wa nattabi'u sunnata yi magami tu sunna wal jama'a ko wa bi shuzuz yi magabi ya bi shuzuzi wal furqa ko nan da jime kirkiri wal khilaf nan bi lembe wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu yawa sun gbe ce ci bayinu e me gagan kire kire mu ko wa na azimatukum mata wa da ana rabbukum fa'budun wala tanaza'u fatafshalu wa tadhaba rihukum ega jimi bi do shi mu ega gaggare gare kagwe bi dauda mu ko ji gane ku amma an ga wale ga wa ga yi ni e ji sallah ke ba e fi azun ke ba e lo aji ke ba e ji wa sallama e ye bodo shi ya mi gaskiya e ga tun ye gbe wo le gane ku e ga tse woro be gun adini ona gun bo shi bo le anama e ga de chen le be je ba da tun so ti ngani be tu chui eluwa manufe e yi ni wale kaku ne na jiga ni ne ya yi ni wo ko amma kaku na zanuwa jiga be tun ye gun so be adabo na suku e ga gan sai za mu ce ya mitu gaskiya za mu ce ga mitu tun yamma wa ma salafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul ilmu baghyan bainakum wa natabi'u sunnata wal jama'a wa najtanibu shuzuz ngayya qiyabe shuzuzi ngole e ganai shazuna gagumu kalu jogun ajini omo wa fil aqd bil ijma'i falam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli naw'un min al khatar wala wasu ijma'u

mu ya ndu to gwa gwa ne do la yu sha yi gungun to gwa ngole e ga dede yi no inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngole mini shuzuzu go ina ali sunne ga dai na. ko da e be shi shin ga wali ni unde fala ga ne bi ba ya e za shi ga wali ya e de fala ga ne bi shi ngole e ga dede yi no ali sunne je ga dai rinna ko da be shi shi ga salatul fati ga qur'an wọ́n lè kí iná ẹgẹ̀ e dèdè iná alùsùn ẹjú kí á wọ́n ẹgẹ̀ yìí náà kó ẹgẹ̀ àbẹ́ ṣe ǹgẹ́ ìmáàmù àìdẹ́ mọ́tẹ́yìn náà níbi ní ọ̀rọ̀ jẹun àká màláìka bẹ́ẹ̀ wọn ní kíni ọkùnrin ní gàlù kó tilẹ̀ sùlámì ọ̀nà wọ́n lè ẹgẹ̀ ṣùzùzù yìí iná kó kó ẹgẹ̀ àbẹ́ ṣe ṣe ǹgọ́ sọ̀kọ́ dẹ̀ sún ní kí ne ẹni kí pátá ní ìsìfàdù wọ́n lè ẹgẹ̀ ṣáàzù iná kó ẹgẹ̀ àbẹ́ ṣe ǹgọ́ tó lókàtí bí wọ́n jí mi ogun ní ọgán wọ́n nga sayu sakali su fa be marwe wuji doliya ngo le kiti no e ga na a ga uyo ko da be shi nga zuru be lasare kan no rafi ko tewa magaribe shi ma kan no rafi ji kiyo o fi ko ke ban ngo le nga ji nga da shi nga bu ma yu ma ali salati mi mu jumati fas au ila zikrillah ngo le ga nga ji nga e eh, bago garbe ga shuzuzu ga kai waga shi wato ce na ga mi la tu garai wasu be sun ga mana gwadi ne hmm? a fe jike fe sun ga mana gwadi ne e eh, bago garbe shuzuzu laze mun ji ga yabo ne zai ga ga shazu na ga lawo mun ji katon hmm? ko la ji gani mun ji ga yabo ne zai ga shuzuzu ga na ga lawo mun ji kiyo mun ji katon nan bal mini ne mini arka mi egbin emi latu garayu mini je ti ne lata se gan mo ne zuci bidiji na emi latu garayu ila e shi ga sallah ibe yin ajiri niya azumi e ibe yin ajiri niya zakai ibe yin ajiri ka kaza kaza ibe yin ajiri niya so to automatically ko ga ji ka to ce lumun kanta e na ga Allah wace ga kirbe zashi na ga wa fe da wasan wadi abele waji kiyo wajo shazu ngole mini akida sunna bude wa najtanibu shuzuz ye biya be shuzuzi wal furqati wal khilaf gambe ngi bire be chenle be ngole wo mage wa ga yanzu ga de chenle ba me ya ya tuye gbe e la shishi wa mi tu tuye wo ga ga na dan anu agun lu lu gwa wo ga ga na jide wo te wa le bo wo ne wa le sunna ni yuba ne ne da ke oge na jimi shan lalace na gadon pasta yi za na ga bodi ga gwa dino ne susu za na ga dede ga gwa dino ne ke susu na ga dede ga gwa dino ne susu a ga so za ma shi ga zamani ma zamani ga na zugun a to ne ba wuna ne bi be no ta gina an shi mu muye biya da ba bo ne ya ga je kenan asa ga su wa ni ma shi ke ba bi dini hadisi doyifu na alita yi safijan kawai yi hadisi ne ku yi kina a tafiye ji tantancewa zane gama na zuciya ga gori ma zane kazo ya zane kazo ya na kazo ya na kazo ya na idi abin shi shi ya hadisi fata biye ko وقال الإمام da زرعة الرازقين abu أبو حاتم gan والناس مؤمنون في أكانهم zangi mumini a ebe kun caji bo wo mo wari tin gani bi egun ajiyan wala yudra ma hum inda Allah yibe ne hali ya ba su kuna fama ngo ji gane ko ya zaga shi wani layar lawo wani wani rasulullah wani sallah wani fiyazun wani shayarwa addini lawo wali alama ya biyu yanzu na jiri da na waje tuye kini ci ubona uya yin as musulmi nga ji wa sallan mu waje gan wa gali uye wa jin kagun wa ma da saumi nga ji ajali jin kun sallah ya guji kun sallah ya duso ya baga faro ya bara musu koyu ko ya kun da sauransu ebo eh, ne ne zahiri na gadon wani lam umar an an kuba an kulubin nas annabi ga ajin farga min nan gozo an yi kpenci lamci kpen ga da bona ngafa man qala zana ga gaga innahu mu'minun haqqan zana ga mu'minu ga gaskiya fa mu bi du dan bidiyo ya bana murja ga fe je irin nan wa man qala da naga ga huwa mu'minun inda Allah fa huwa min al-kadhibina da ga mu'mini wi ba su ko ga manu su ya barin ya ali na wato tana wa man qala da naga ga inni mu'minun billahi wa dai yayi maji so ko fa huwa musiba wato zannaji daidai ya wani murji a shi bai zan da ci fiye ji zaji imti hannu ya ciyan lamari irin na shi ga katun ya abun nan wal ilmu inda Allah wallahu a'lam bis sawab ilayhi al marji'u wal ma'ab subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk